wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na allah ɗaya gari banban. shirin da ke haska fitila kan halin rayuwar 'yan afirka a turai a zamantakewa da al'adu na sassan turai da suka sha bamban da namu na 'yan afirka a wannan makon sunana siraju jankado ni ne sarkin hausa a kasashen turai a zaunin paris birnin faransa To mai martaba sarkin hausawan turai kenan. A biyo mu don jin abin da ya bambanta masarautar turai da ta kasar hausa da yadda ake kaɗa ƙuri'a a wajen zaben sarkin da naɗin sauran hakimai bisa cancanta saɓanin yadda ake naɗin sarauta a ƙasar hausa bisa gado. Sunana Ramutu Garba Baba. akwai bambance-bambance tsakanin tsarin sarauta a gida afirka da kuma ana bambanci na farko shine da zaki gani a jikina baka isa ka je sarkin kano fada shi watakila ka je a matsayin ka na bawa shi da irin waɗannan kayan ba amma kasancewar a nan kusan kowa da irin waɗannan kayan ke aiki zaki gani duk ga mutane a ne da su irin waɗannan kayan ƙanana a jikinsu kuma ba abin mamaki ba ne wata rashi kan shi mai martaba sarki ke gan da ƙananan kaya turai ce haka take To yanzu sai a gyara zama don jin cikakken hirar da muka yi da basaraken kama daga lokacin da aka kafa wannan masarauta da sauran ayyukan da take gudanarwa da kuma wasu kalubalen da ke tattare da sarauta a kasashen turai. masarautar hausan turai fara ne da kungiyoyi kungiyoyi aka fara akwai dai kungiya da muka fara kafa wacce ake kira dandalin hausa turai wanda ga ta mukan gudanar da harkoki irin na al'ada da dai shauransu to daga bisani sai aka fara samun kungiyoyin aka dinga kirkiro da su a cikin al'umma sai kuma ya kawo rarrabuwan kawuna to daga nan ne na yi tunanin cewa kamata yi mu kirkiro da wani wacce za ta zama matattaran wayannan kungiyoyin duka daga nan ne aka assasa wannan masarauta masarautar hausa turai wanda a ƙarƙashin ta yanzu ƙungiyoyi da dama na hausawa suke gudanar da harkokinsu na al'ada kama daga ɗaurin aure eh, zuwa raɗa suna ko kuma bukukuwa na sallah da dai shauransu duk abin da ya taso wanda ya shafi hausawa to a ƙarƙashin wannan masarauta muke gudanar da shi a nan turai akwai hakimai wanda suke kasashe irin su ingila da germany spain da portugal italy da dai shauransu to idan aka zo sha'anin gudanar da ayyukan masarautar me za a ce ya bambanta a sarauta a kasashen turai da wanda muka saba sani a gani a kasashenmu na afirka sarauta mutane da dama na irin wannan tambayoyin a gaskiya ita masarautar hausa turai tana jagorantar al'umma kasashen turai musamman duk abin da ya shafi harkar al'ada misali in aka yi haihuwa ko aina masarauta za ta sanar kuma za a taru a masarautar za a raɗa suna ko wani abu ya taso irin su ɗaurin aure ko kuma wani abu ya shafi ɗan bahaushe musamman ma ɗalibai da kuma 'yan kasuwa da suke eh, zuwa ƙasashen turai to masarauta takan ya ƙoƙarinta ga cewa an samu maslaha ko kuma wani sa'ilin wasu ababe sukan taso irin na rashin jituwa tsakanin al'umma masarauta hausa turai takan shiga tsakani domin daga an sasanta wannan kuma muna gudanar da ayyukanmu ne wato ya danganta da kasar da kuma hakimanmu da suke wannan kasar su suke shiga gaba kuma sukan sanar da fada duk abin da ake ciki inda suke samun umarni kuma suke gudanar da abin da ya dace a shakka babu ba za a ce duk wa'annan ayyukan sun zo ba tare da wasu ƙalubale ba wani ƙalubale kuke fuskanta duk abin da muke gudanarwa a masarautar hausa turai da sanin hukumomi domin kuwa yau kusan shekara goma kenan gwamnatin kasar faransa ta yi mana rijista wanda duk ayyukan da muke yi sai da muka sanar kuma suka bibiya suka tabbatar kafin su yi mana rajista to kuma duk abin da muke muna la'akari da dokokin ƙasa muna kiyaye dokokin ƙasa kuma muna wayarwa kawuna su akan eh, kiyaye dokokin ƙasan nan akwai taimakon da kuke samu kuma daga gwamnatoci kamar na afirka a fannin da ya shafi wato 'yan kasashen afirka da ke rayuwa a faransa ko kuma a kasashen turai a gaskiya ba ba mu taɓa samun wani taimako daga wata hukuma ko da na nan ko kuma na kasashen afirka ba ba ba mu taɓa samun tallafi ba duk abin da muke gudanar da da shi a masarauta da iya ƙarfinmu da kanmu muke gudanarwa ba mu da wani tallafi To me me kuma kuke fatan ganin za a iya yi? Muna fatar kasashenmu na Afirka za su ga muhimmancin wannan masarauta domin kuwa a yanzu haka masarauta tana da wasu shirye-shirye da muka fara wanda yake muna ƙoƙarin muga cewa an yi haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocinmu na afirka da kuma ƙasashen turai to idan dai akwai wata hukuma ko kuma gwamnati wanda take ganin za ta iya tallafa mana mu a shirye muke muna amma a halin yanzu dai ba mu da wani tallafi da yake zuwa daga mu. tsawon wannan lokaci da kake um, wato jagorantar wannan masarautar wani abun mamaki ne ko kuma abun al'ajabi da ya taɓa faruwa da kake ganin baka manta shi ba har ya zuwa wannan lokacin. Eh, abin mamaki ko abin al'ajabi na gani wanda ba zan taɓa manta ba shine duk sanda muka yi wani taro za ka ga turawa sun zo suna, murna kuma suna cin abinci irin namu suna murna suna jin daɗin haka su yi ta yabo to wannan abu ba na taɓa manta da shi duk sanda muka zo wani biki ko wani menene ko muna gayyata daga makwabtanmu har dai abokane musamman ma ɗalibai sukan zo da takarorinsu wajen tarurrukan mu sai ka gani suna duk abin da muke muna yi tare da su to wannan abu bana bana manta da shi yana ba da sha'awa kwarai da gaske kuma muna alfahari da haka shin akwai wani lokaci da mai martaba ya taba kasancewa cikin wani yanayi da ya da na sani kai anya za a ci gaba da wannan aikin kuwa gaskiya idan dai mutum zai yi harka na jama'a to lallai nadama ba na shi bane dole mu kasance ah, da jajircewa da kuma haƙuri saboda duk abin da ya shafi jama'a za ka ga daidai za ka ga ba daidai ba amma dole mu yi haƙuri saboda muna yi tawakali ga Allah abin da muke yi abu ne mai kyau kuma muna ƙoƙarin yada al'adunmu da kuma kare martabanmu eh, kuma da addinin Madalla. A fadar sarkin Hausawan na tadda ɗalibai masu karatu mai zurfi daga sassan Afirka har da wasu ƙwararru. Ok, suna na Dr. Garba Musa, eh, ni 'yan Nijar ne a zama Paris. Kuma akwai abubuwa daban-daban da muke tare da mai girma eh, sarkin Hausawan Turai. bisa harkar zumunta in tarbon baki da suka fito daga Nijar daga Najeriya. Sunana Yusuf Shu'aibu, ni mutumin Kaduna ne. Shigowa na nan babu ya na samu sanarwa akan masarauta kuma na riga na shigo mun haɗu da mutane wanda a yanzu nake ganin cewa ban yi rashin 'yan uwana a gida ba. Ina kiwon gida amma kuma gaskiya nan wani 'yan uwa ne dai na samu wanda kuma su suka zama min jagora. sauraron mu da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen hausa na muryar amurka ramata garba baba ke cewa da ku na huta lafiya.